A Geza mai lalle gari da ke cikin karamar hukumar zarmu gundumar murya na da wani matashi makaho mai suna Ibrahim Mansur ɗan shekara 29 ya samu makabta ne biyo bayan wata allobar kyanda ko tununum da ta afku cikin garin su. tun muna yara tunanin wata shekara da ta wuce akwai wanda suka rarrasu da dama amma mu dai tsirari ne wanda abin da ya sa da kwanan mu a gaba a cikin mu kuma halu babu wanda ta haka yi mu ce dan shekara biyar ba ko kasa da haka da tabbas ina gani amma yanzu kwata kwata ta samsam naman ce balona haske ko yayi wannan matashin makaho ya zaɓi zartar da wata sana'a da ba wadda aka sani ba ga masu halin na kasa kamar sa yana saka cajin kuɗi na sadarwa da wayar salula manya muka ji suna cewa wanda bai ya gani bai yi karatu na ilimi in dai ba Allah bai kare shi sai ya bara sanadin wannan shine yasa na koyi harkar wannan da kadan kadan da ikon Allah kuma nake ga abin da mai ido in yayi ina tsammanin in na fara na zan iya Allah dai yasa na fara na ga ko na fara kyala ba yanzu haka ba anan gari ba ko a zandar wanda muke mu'amala da su yau da kullum suka zo ce an tura musu kuɗi na san ko su suwa ne ne kenan imiran su dama a cike yake Ibrahim Mansur bai taba zuwa makarantar boko ba kuma na nakasarsa bata kawo mashi wani cikas ba ko ɗaya ga aikin sana'ar da yake wada yake sha'awarta kuma ya samu yarda ga abokanan cinikayya wurin Ibrahim dan makawo nake zuwa na mashafshaf ko ina gona ko ina kan tahiya kuɗi na an ya ƙare in dai ina da kuɗi na bif zan mashi bif kuma ya san ni ne kiraye ne ya ce ya ne ce kaza za ka mai aika mu kuma ta yi ba ta samu matsala ba Ibrahim kullum ma shi ke mu sai dai in ba shi da kuɗi ko yana nan ko bai nan kira shi amin shafshaf sai ya turo maka a kullum a daidai yake zawa kuma a shekara 29 Ibrahim Makaho na da mata kuma uban yara biyar.